ina ga babbar fassara ita ce eh, na ɗaya dai eh, latizawa da aka samu daga cikin arewacin najeriya da sarakuna da 'yan kasuwa da sauransu da kuma nan cikin ƙasa mutane sun yi umarni da influence da suke da na su ganin eh, tasirin da suke da wannan abubuwa ya kasance bai abu ba saboda tsinkayen da ake abin da yake iya hassadawa abin da yake iya biyo baya na tashin hankali ko na damuwa don ina ga wannan abun ya taimaka kuma daga wasu kasashe musamman ƙasa algeria da ta ce ba ta yarda ba a magance harkar nan ta hanyar soji ya kamata a magance ta ta hanyar siyasa kuma babu wani abin da za a yi na hanyar siyasa a Nijar wanda ba ta ciki mm. ina ga wannan abubuwan sun taimaka to amma ya zai iya kwatanta matsayin nan na ECOWAS a yau ah, cin tuwon fashi ne ko kuwa ta janye kudurinta na Eh, kai farmaki ko kuma amfani da karfin soja eh, ni ga nake duka maganganun guda uku suna nan abinda da ya kamata a sani ecowas eh, ya kamata ta saboda ta cetar da huskarta da darajarta da kimarta da take daga kasashen ya kamata ta kai wani mataki kuma wanda ya kasance matakin ita ce za ta hiddo shi da kanshi koda da magana na diplomasiya ce ko da magana ta siyasa kuma koda wace magana ce amma kai ya kasance ita ecowas ya kasance a ajanda an azo mata shine daga waje ko daga wasu kungiyoyi ko da wasu kasashe a ce to yanzu tunda kaza ta faru a yi kaza tunda kusan game da ake cewa ba a yin a yi barin gari a kwashe shi lahiya a ce ba a bar wani abu ba dole sai an bar wani abu. to masu sojojin na ya kake gani babu wata kofa da za su buɗe ta ba da damar sulhu a maimakon Uh, jan daga a inda babu magana wani sulhu ko kuma a ce ana neman soji su jawo da baya ko dawo demokaradiyya ko kaza ko kaza ai maganar ma sasantawa da duk wata barazana babu ita ai abin da ake son a cimma wani hali ne ake son a cimma irin haka duk da ke mun san eh, ƙasa ga irin da take da eh, tarihi na irin wannan abubuwan ba a taba zawa yau ga gabar da aka zo ba a sha baya maganar da ake yanzu duk tasanta da za a shiga idan ba a hankali ba ya ne za a gaugauta mulki da farar hula ta hanyar sabin zaɓuɓɓuka da sauransu ta bisan ne yanzu matakin da za a kaiwa na gaba to amma talaka kuma na korafi na kuka a kan cewa suna cikin ba. bayan da za a yi mahalin da muke ciki a ce ba a magance matsalar ta siyasa ba amincewa ko rashin amincewa da sabbin hukumomin nan sakin tsohon shugaban kasa da wasu abubuwa a ce ba a magance ga matsalar ba a ta yi neman magance wasu matsaloli wanda su wa'ancan matsalolin ah, consequence ne na ita wanga halin da aka shiga